Dacha Vele. Learning by ear. Ji ka ƙaru. Masu sauraron mu barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wasanmu na tsaka mai wuya wanda wasan kwaikwayo ne na rediyo akan wasu matasa 'yan Afirka da mutanen gidansu da kuma irin matsaloli da suke fuskanta waɗanda suke buƙatar samun mafita. Muna dai cikin zubi na biyu mai suna abin da ka shuka. ji dan uwanmu ka zo mu haɗa kanmu don mu taimaki junanmu mu tsara duk abin da za amfane mu mu tsara duk abin da za amfane mu yanzu kuma za mu fara kashi na ashirin da biyu abubuwa da dama dai sai faruwa suke yi a gidan su Hauwa babar ta magajiya ta gano cewa Iliya dai ya sayarwa ya haya jaririyarta ne kusan shekara guda kenan yanzu kuma ta ja ɗamarar kwato jaririyarta A yau za mu fara kashin ne mai taken alhaki kuikuyo da jin yadda za ta kaya da magajiya a caji ofis. Yalla bai bako, na zo ne a bani yata, ina son na ga jaririyata. Kai, ta dawo kuma. Malama magajiya na riga na faɗa miki yarinyar nan tana gidan renon yara. Wai ni shin ina ne gidan renon yaran nan da kake ta faɗa min a ina suke? gidan renon yara su ne suke kula da yaran da ba su da iyaye ko ku waɗanda ba a san iyayensu ba to kaga yata tana da iyaye gani shi yasa nake ta zuwa nan kaga faɗa min inda gidan renon yaran nan yake na je na ga jaririyata na faɗa miki tuntuni ba zan iya yin haka ba to wai saboda me yata ce fa ina son a damun da abata gaskiya na faɗa miki wannan kes ɗin bai ƙare ba ana nan ana bincike ni ka daina faɗa mana ana bincike na gaji da jin wannan maganar yanzu an fi wata kana faɗa min wannan maganar ni dai so nake na ga yata malama ki dana ɗaga mana murya kada sabon ogan mu ya ji kuma na tabbata ba zai ji daɗi ba kada ka ƙara ce mu na daina ɗaga murya kai ni so nake ma na ga sabon ogan naku naga kamar kai ba za ka taimaka min ba ina mai gargaɗin ki idan kika ci gaba da daga murya anan za mu kama ki mu kulle ki ayye to kama ni na ce ka kama ni sani a gadurum dan na nemi ganin idda ɗauki cikin ta wata tara na haife ta kama ni na ce gani gani ka kama ni dakata yi haƙuri ai me nake ji ne haka a ba komai ba komai sa ba wata matsala anya kuwa malama lafiya a kaga yalla bai yau wata guda kenan ina zuwa <laughs> da wannan matar ba ta da hankali wato ka gane ne ba da kai nake magana ba malama zo mu ji to kin ji abin da sa ya ce zo mu je ofishinsa kai ka zauna ka ci gaba da aiki a nan za mu yi magana ni da ita ne kawai amma sa ni ne na san kes ɗin kai umarni ne wannan yasa zo mu tafi wallahi na koshi auta kaifa ƙwarai muri cikina ya girma kamar ne ya hawa <laughs> bari mu wanke kwanukan nan kafin baba ta dawo daga cajin ofis don ta ga cinye duka abincin nan me yasa baba take zuwa caji ofis ne akai akai haka ban sani ba wata kila tana zuwa ganin baba ne hauta na ji daɗi da aka sallamo ka daga asibiti wallahi ni ma haka muri auta me zai faru ga kabiru da antin sabuwa tun da yanzu an kama su ban sani ba yauwa ga ma ya hawa bari in tambaye ka. Antawa. Na'am auta, me ya faru? Me yake faruwa idan an kama mutane? Idan 'yan sanda suka kama mutum, za su kai shi kotu. Idan alkali ya yanke hukunci cewa yana da laifi, to za a hukunta shi. Yawwa, ya yi daidai. Me yasa kuka tambaya? Saboda an kama antin sabuwa da wannan mutumin kabira a Laboriya. Ya yi daidai. An kama su ne saboda sun sa ku da sauran ƙananan yara aiki a mahaƙar ma'adanai. wannan shi ake kira da bautar da ƙananan yara kenan maza kan babu kenan a'a don me saboda tana kai mu shago muna cin abinci da kuma samu mu wanke kwanukan idan muka gama cin abinci ba na son wallahi a kama baba ni ma haka wallahi <laughs> kar ku damu ba za a kama baba ba aikin gida ba azabtar da ƙananan yara ba ne auta ka sha maganin ka kuwa eh ina sha da kyauta ta ce idan bana shan magani na tari na zai dawo haka yake dole ka ci gaba da shan maganin tarin tb har sai likita ta dakatar da kai kuma dole ka gama shanye dukkanin magungunan domin koda kana jin ka garau ba wai yana nufin kawar ke sarai bane cutar tana nan a jikinka eh na sani malama bismillah zauna ko to yalla bai na gode a sunana espeto musa kwanan nan aka kawo ni nan menene ma sunanki sunana magajiya magajiya iliya uh, iliya ana tsare da mijinki a nan caji ofis ne ana zargin sa da sata ko eh haka ne amma ni ba shi ne ya kani nan ba ban gane ba to me ya kawo ki nan kenan <laughs> kusan shekara kenan na haifi ya mijina sai ya ɗauke ta ya sayo wani ɗan siyasa lokacin da na gano inda take ban yi wata wata ba sai na sanar amma ya labai dakata me kike cewa ne ina jin ban ba sosai sake maimaitawa mijinki ya sayar da yarki eh mijin nawa ɗauke yarinya yayi kafin ma na ganta ya je ya sayar da ita don ya samu kudin shan giya tsaya minti daya. kina nufin mutum ya sayar da yarsa wannan fa mallakar ɗa ne ba ta hanyar da ya dace ba wanda laifi ne babba eh ni ma na san haka ya labai amma na gano inda yata take ne bayan da aka kama mai gidana a ina kika ganta a gidan kansila kansila ya haya ya haya eh na zo na sanar da maganar amma tun lokacin wallahi ya labai sai ce min yake ana bincike binciken 'yan sanda yakan ɗauki lokaci amma yanzu fa an shafa watanni watanni bari na duba fayil hmm. ai kuwa babu wani fayil na wannan kes ɗin abin mamaki a magajiya na'am ban san menene yake faruwa ba amma na miki alkawari zan yi ƙoƙarin na kawo ƙarshen wannan matsala sai dai ki ɗan ƙara haƙuri hmm. to gode yalla shikenan ba komai gafara bari na ɓoye na san mai gadin na ya ji wannan ƙaran ba zan bari a kama ni ina ƙoƙarin shiga ɗakin mata ba ba zai yi ba ok tabar sama kawai yake sha ashe Kai, wane ne anan? Ko wane ne ma ya fito, ko kuma na sa ihu na kira mai gadi. sai luba karki ihu ni ne ado. Ado? Me kake yi? Lekon ɗaki na ma kake yi da daddare? dai na ɗaga murya mana don Allah na shigo? A'a, Sam, me kake nema ado? So nake mu yi magana. Mahai magana gobe da safa aji, sai da safa ado. Kin san ba zan iya yin hakan ba, ana hana ni magana da kowace hanya har sai zuwa wani lokaci. dan Allah minti biyar kawai zan baka minti uku ado gode sai luba na san dai ba za ki bari a kama ni a nan ba to ki bar ni shigo ciki ba zai yi ba ba zan taɓa barin ka ka shigo min ɗaki na ba za ka iya faɗar duk abin da kake so faɗa yanzu nan ko kuma ka kama gaban ka. ni yanzu na ma riga yin ganganci yin magana da kai ta wundo. to shi kenan sai luba so ne ke mu dawo mu ci gaba da soyayya me ado kan ka kalau kuwa? Sai baki haƙuri akan abin da ya faru game da Hawa. Na yi nadamar hakan. Bata wani shafe ni haka ba. Ado, baka kyauta ba. Ai akalla ka tsaya akan abin da ka aikata. Kuma ma kai, na tambaye ka, wanne tunani ne yake gaya maka wai zan dawo wajenka bayan duka abin da ka aikata? Mm, ina ina nufin ni da ke daga ƙasa ɗaya muka zo kamata yi mu haɗa kanmu ado ba na son ka na yi ta ƙoƙari na shiga shirin musayar ɗalibai don na zo mu kasance tare da na san kana nan kana bin 'yan mata da na yi na a can laboriya duk da yakin da ake yi don allah ka fita na, ba na son ƙara ganin ka har abada sai luba don allah karki ma haka ka tafi kawai ado sai luba tsaya ina buƙatar 'yan kuɗi to na gane dama ga abin da ya kawo ka to ka je allah ma ya sa mai gadi ya kama ka haba sai luba fa ado dai tsohuwar budurwarsa sai luba ta yi watsi da shi duniya kenan yan watannin baya da suka wuce shi ne yake faɗa wa hawa irin wannan magana ko ba haka ba Sailuba ta bayyana yadda ta ji wannan ziyarar dare da tsohon saurayin nata ya kawo mata a hoton bidiyon ta da kuma wani abu da yake damunta ku ziyarci shafinmu na yanar gizo dw.de/lbe e don ku ga hoton bidiyon nata kamar kullum za ku iya bayyana ra'ayinku game da shirin na jika karu ta shafinmu na zumunta na facebook zainab muhammad abubakar ke cewa ku tare mu a shiri na gaba daga nan birnin Bon da ke tarayyar jamus. mu tsara duk abin da za ya amfani mu mu tsara duk abin da za ya amfani mu mu tsara duk abin da za ya amfani